jiwa na soke kin so ni ba zan soke butulce ba na saba da ganin ki ba rinsa idanu ba Allah ki na tuno ba zai gogo a raina ba hasken ki yana nan zahir ba zai isa shi ka da ɗan karko na so ne in cika burin ke ba daga baki na ah, ba daga baki ba Allah shi ne mai iko duka kan kowa abinda ya so in har ya nufa ba mai canzawa a cikin kudurarsa yake zuci ne da bakina idan har na yi akasin haka na raina iyayena da bukatar in kula ne da ke har ya tsawon raina amma kuma in Allah bai so ba ma ya fi na so ke na so mace ce mai kima ba zan ki kwatance ba akwai ki da tsoron Allah zahirin ki nake duba ki yarda ki ɗauki batun da ba zai yi kyawun karshe ba ba wai dangina soyayya ta Music at 360house.com.ng. Okay, okay, okay, okay.